Eh? ba ku kullum rabuwa suke sai ki ce a hadisin maliku sha shi da dai amma dai ba wanda ya ka sake duba sha shi da ne ba rubu tun jiya kana shi a wannan in baka bai duba ba kawai zuwa bai ne kawai ya wada eh, eh kalli alƙalamin sa in an yi musu sai ka koma ka sake karantowa a bayan zuwa kai yi karatun ba kai kuma bayan za ka yi karatun ba wanda kai da daddare ne shi ne za ka amayar mana da shi a nan wa ƙas yau sai a ce eh, za a tashi nan wa ƙasara bi ƙaumin ku ya tafiya don ƙofe wasu mutane hatta kalu inna Allah subhanahu la yashfa'u ahadan baya ceto fi ahadin albattata wanda sun kore ceto gaba ɗaya suna ga mutazilawa na ciki yan qur'aniyuna na ciki wala yarhamu ahadan bi shafa'ati ahadin gaba daya sun karya ta ce wannan kaga ai ya ma kaga nan nukuta ya kowace ya janye wa'annan yanzu abin da ya rage sai masu zubar kalewa ya بآخرين wasu gaba hatta za mu. أن المخلوق يشفع عنده هل التامذي تشتو أو رفع بغير إذنه كوب بعد إذنه كما يشفع ذو الجاه كما يدمع الفرما يكن تشتو عند الملوك ونحوه كذا أكرت سكفة منا أيوة إنن فكر النبي نفا فكر النبي أتبع الفرما سبحان الله hatta kai a ƙarƙashin wannan fa yake ce wa ɗaliban shi zai kai su aljanna ko da sun aikata duk abin da suka aikata ba hisabi ba uku ba ka na ya fitar da su tunda an je manzala zai shawo inda inda mai izini wannan ba a nema man izininsa aka sai me hujjanka aya ko hadisi yace ɗazu annabi ya faɗa tsakaninsa da annabi wajen shekara dubu da ɗari biyu da ɗaruwa ya wuce ɗari biyu ba amma wani ita ya tazo saka sadu da annabi ya faɗa masa haka a nan cikin wannan sahara ta afirka kuma mutane suka hau kai mu'uzane suka yi imani da shi in ka dawo tsakiyar suna kusan za a ce ba kowa sai ɗan wayan sun tafi ba ceto sun tafi ce ai ceto ma ni ina yi ɗaya kenan ko a yau na biyu a yau وأثر بقومه bi kaume ya don kwafe wasu hatta kalu imanin إيمان ما في shaitan wa azabihim mafi zaluncin mutane ka imanin jibril daidai yake da imanin jibril wa mika'il saboda kana fadlan an abi bakar yau balle ne su abubakar da umar saboda kana la ya durru ma al'imani imani ma'asiyatu na shirkun kama la ya durru ma al-kufri ta'atu shine taken da haka nan imani mafi imani gaskatawa ne in ka gaskata shi kenan kai aljanna ne in da gaskatawa ne da gaskatawan jibrilu da gaskatawan abubakar da gaskatawan wani ne duk da suke hmm? to wanne misali yanzu ta shi ke barin ba ta eh, futbolo tukuna misali yanzu ba ka je wasu mutane su ce a cewa musulmai kafirai mutum na sallah a ce masa kafiri ka ji ita irin a a tsaya nan kai kuma ga kauce ce ya ce wa musulmai kafiri yana shirka yana kiran walin Allah yana bautar kabari yana bautar kabari in kace masa mushrike ce a ce musulmai kafiri a duk musulmi dan aljanna ne to mu jahidan su muke da su akwai a rubuce waɗanda sun rubuta littattafai ana ce musu murja'awa ta gane ku murja'awa shine ce su wancan ainihin wanda na faɗi na ce ai duk musulmi imanin abubakar a imaninsa shi mutumin ɗin da imanin jibrilu da imanin annabi da balle irin su abubakar da umar duk daidai suke in kai imani shi kenan kai mumini ne ina fata ka gane eh wancan fuzulu su wa'ancan jahilan ciki ne waɗanda suka zo su ko abun aka shaidan ma haka ya tura wahayin wannan cikin zukatansu ba ka wurin su in wa kaza kafirci ne ita salati yanzu duk waɗannan mutane a ce musu kafirai ne tare da misali sun ce za su je yanzu shi hatta wannan wanda yake wancan na bana mai cewa zai kai mutum aljanna ko ya yi duk abin da ba hisabi ba ya kuba suna ce ai musulmi ne wata musulmi ne haka kaga ya taba aƙida wani mummunan tabawa to shi kenan a dubi karatu wa kafara bi qaumin hatta qalu imani eh, qalu imanu afsakin nasi wa azlamihim ka imani jibril wa mika'il Fallan an فضلا عن أبي بكر بل Wa umar, wata بكر وعمر وتجاوز بآخرين kaga wa'annan ya tabbatar da ya hana su musulunci sai ya kora wasu kuma wata jawaza bi akarina ya tsallakar da wasu hatta a kara min al-islami bil kabirati har suna riddar da mutum ta hanyar babban laifi da zama kai da su kawar jawa kamar wuriyawa ce wanda isha giya kafiri ne wanda ya karya kafiri ne wanda ya kallo ainihin kafiri ne wanda ya kafa kafiri ne kafiri kafiri kafiri kafiri su kuma za su rage a ciki eh? ai shi ma kansa ta fahimta shi ma ya kafi ta kalan a juna su ba kalli juna ce kai kafiri ne kai ma kafiri ne kai ma kafiri duk da ba ɗaya mun kasar hatta a so mu sake shiga musulunci wani hikaya fuzulu fuzulu ne amma ka bashi iya nan kaka ƙara ka rage in za ka shiga cikin sa ce to daga ina ka zo ce daga wuri ka zance to kai kafiri ne yanzu ka musulunta ka ce la ilaha illallah kace ce da muhammadur rasulullahi muhammadur rasulullahi yanzu ka zama musulmi ya kai wanka a wannan bace na ce maka ban na hana taliki hmm? ta kaga wa'annan sun kaga da sun kaga ke da haka nan kuma idan suna karatu ai kusan duk inda kake zaton su sun haura haka tunda menene za ka je ɗaiɗaikun su in suna karatu suna dariya suna magana ƙungiya kaza kafirai ne ƙungiya kaza arna ne sai su bar daga nan su ce wane arne ne wane kafiri da hukuncin sa yanka wane kaza ne ya kamata a kashe shi wane kaza ne ya kamata a kashe shi jininsa ya halatta gwamna ya tsallakar da su wa'ancan ya riƙe su ya kwakwan har ya fi da su musulunci wa'annan kuma ya ko ta ba su shiga ba wannan kuma ya tsallakar da su kan shaɗan na aiki kuma wannan kalubale ne a gare mu da haka nan ina mafuta a irin wannan dole sai jiragen fito hmm? sai jirgin fito yanzu wannan jirgin za a shiga nan na ilimi al'ilmuwar hmm? wata sabbat dole sai duka tsaya kai ilimi duk wata haya za ka watsar da ne ka sani ka tsaya ka tantance duk abin da za ka bi ka bi shi alama sai zafi sannan wanda ya yarda sai shigo jirgin kai ma shigo jirgin mu tafi da haka la Allah wa'annan jirage kila in suka yawa ha'a ne ga wa'annan mutane aka wanda su amma duk wanda aka bi wannan bata ne komai yawan su komai yawan na farkon nan bata ne komai yawan na ƙarshen nan bata ne ba musulunci suke ba musulunci na tafiya, sai na uku a yau ku wa kasara bi qaumin ya kafe wasu hatta na fau haƙa'iƙa a sama'in rabbi har suka kore sunayen ubangiji ta ba da ta'ala wa sifatihi wa abtaluhu minha suwaye damawa jami'a kaga su ba sai da hada sunaye ba har su kafe sun kore sai suka bar zatin tsura wata jawaza bi akarina ya zo ya kora wasu kusu kuma hatta shabba wa bi kalkihi sai da ta kai suka shabba Allah da halittarsa wa masaluhu bihi suka kaman ta Allah da su in na sai ce a hannun Allah sai ce irin hannunsa kafa Allah ya buga kafarsa kafa ita irin kafarsa Halu suna da tsakiya in ana son a alo sunna ko da su ɗora ku ana farko ko su ɗora ku ana ƙarshe hali ko wa'annan mutanen dubburawo an to kaga shi ne na ake cewa idan fitina irin ta taso irin wannan dole a fidda ta ba kowa da kowa ne zai iya magana a ya fitar da jama'a ba wannan an yi goyo ko akwai na biyu a ciki wa kasara bi qaumin ku dan ba fa wa wakasara bi qaumin ya dankofe wasu hatta adu ahada baiti rasulillahi har suka dinga yakan yan gidan manzon Allah su su kawai sun tashi family din annabi suke yaki a zalumai ne ai kan su ne masu yin cika ciki goma ga ashura wa'ancan na kuka an kashe husaini su sa bakin kaya wa'ancan ta ce mu dafa abinci mu ci mu koshi muna murnan an kashe husaini yan cika ciki har ƙauye eh? a kai kadai na ce mu je da kenan hmm? Ina rufe ido yanzu kawai ba a magana kowa ya ya saba kawai ba ruwan ka kake mana wani in kana kallon wani baka faɗin gaskiya kawai abinda aka sani ana yin ranar ashura azumi cin abinci a sunna ma ya saba tunda an ce kolo wa sharabu wala tusrifu wannan kai ce kaje ka cikin ka aya qur'ani yake kulu mala kafa ibnu adama luqaymatun yukinna biha sulbahu shi ko wannan yake cika cika cikin ka yau da ta masu daga nan ba domin mutane suna yin abu su san asalinsa ba ai muskilan musibar nazari kenan sai kai nazari ka ga kila an ce kala rasulullahi ka dauka hadisi ne mas'ala in ta zo ka nemi tarihinta ka kiyaye ka sai littafi a kasuwa ka karanta da dama hango gobe ɗalibai sai mutum da littafi a kasuwa ce zan faka ba in ka ce masa a'a kakka faka ba yayi ce to yayi fushi ba zai karatu Ba ba gaba da dole ka bashi kila an yi sa'a ana yi ana yi ya ji iziya ya ji risala ya yi wane ne ya yi wane ne inda ce ni ma dai barin dawo risalar nan a kaso zai ga littafi ya ce ya samu da aka akabaru shi zai yi kafara da kaume hatta adu ahla baiti rasulillahi wa qataluhu wastahallu hurmatahu wa'annan ya basu ya danko da su ya tashi kora wasu kuma wata jawaza da qaumin حتى او فيهم خصائص النبوة فقد عاد تنجد النبي النبي تنجد النبي النبي خصائص النبوة آه، كيف كيف من الاسم كذا تنبوة وغيرها وربما ادعوا فيهم الالهيه har suna da'awan allantaka ga zuriyan annabi to wannan ina shi bashi haka